wani al'amari ka zo min da shi wanda zai kayatar da ni ranka shi dare yanzu zaka ji bayani kana shiga youtube akwatin nema zaka shigar da au mafara tv sai ka danna madannin nema kana shiga zaka danna madannin subscribe sai kuma ka danna hatimin kararrawa ta yadda ana ɗora sabon abu zaka gani daga nan fa sai kallo kyauta kama daga shirye-shiryen barkwanci da nishadi zuwa fina-finan ban dariya na da ni zaka yanka izuwa wagogi bana yin inkari sana'a ta kai tsari jama'a mu rage buri ga bina-bina hausa suwaye abu hassan ne da jama'arsa ka ce wanda baya kishin kasa kenan wanda kuma bai dauki rayuwar dan adam a bakin komai gajerun wasannin barkwanci ni ne shugaba ne ba ne duk wannan tarin nishadi yana nan a sangame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa. Ku ma ga rayuwa wani kaji. Kai na ce rayuwa. Ku da mata kurti kurtikai ba ma Hausa kake gari. Kai ya zaka ce ba mu jin Hausa. Eh. zan shekara 20 da goma muna gari mun. Kuma ka sai ba mu jin Hausa. Shekara 30 ba kenan. Ka sani ko mun sani ko ba dangun difa. Ka sani mun sani ko ba mata ba. lokacin mu sani ba na ba ka hausa ce ba ta ba mu sani gudu labarin da muke so mu gaya maka mun ne muke juya ma ki ka sani gaskiya ne kamar waina a kai wallahi wallahi shi mata ku ko wallahi suna ba ku hannu a ah, kai mu mata mu zai ka gida mata mu suke ba mu mu da tabbatar maka yi mu da gurin ba kan kai ba wani shi ku ai na tuba aure ko cin yake mai ka tun ba sai mu ko mu kuma hatan zuwa Kujaniya. Kwana uku a kuma Na tafi makarantar na je kuma ba ta ganda ba. A ƙasa take tahowa ne wani. Ba za su ka dan baka aure dan Nijar baka. Baka ji daɗin wari ba. Za ta gurmusa gero da sauri da sauri ta kama ka gona. Eh. Ta ita itace. Ta kama ka. Ta tafi ta dawo da rakuma gida. Eh. Kuma ka san da akwai turbuji. Yana yana hada ba. Turbuji ne. akwai turbiji mai yana hada wani akwai tarajim akwai tarbisan wallahi zuba mana mu zuba mana mu wani zuba mu ka yi mu daidai gwara ta tura matan Najeriya sai da ka ci tarajim oh da Allah ku kuce kuce ba ta kuske wani ku amma mu mu saboda gaskiya ne kana ina ba ne ka juya ta kamar ka juya ai da mace ta juya ga gwara kai kai ka juya ta yadda kake so a gida na fa na ce ba na son magana kin samu sai a kai da asma kanzil ba ce ba. Kwara ka zama namiji a gidanka. Allah kuwa. Ah! Kada ka zama santa rabu. Ka zama cikakken namiji. Daga cewa ka dalibo mun mai ruwa sai ka zo nan ka zauna? Ka bani ina jiran mai ruwa a cikin gida? Tashi ba zai sauri, sauri ka dalibo mun mai ruwa. Eh, Kawai ka zo ka zauna sai ba kake da mutane duk ka Kai ina buzu, wallahi ya firkice. Ashe ita ce namijin, ita ce namijin. Ka sani abin da Hausa yana faɗi. Eh. Wai kamun ta ce ya ce, to shi ita ce ta ce kamun ya ce. ga ya gama mana kuri kuma gashi wai an zo an bai birkici. Wallahi shi Allah ya ce ka, wallahi ta zama san ta zama. Kai salamatu, eh, mai ruwa yana. ruwa. Eh. Nan zaka ka Ah, tu, ah, tu.